bismillahir rahmanir rahim wace ina roƙon Allah ya ƙara malam lafiya da imani kuma ya ji magabata da sauran 'yan uwa musulmi da suke raye suka riga mu gidan gaskiya amin malam tambaya ta ita ce idan mutum biyu suna gaba sai ɗaya ya yi wa ɗayan magana har sau uku bai amsa ba shin wanda ya yi magana har sau uku ba amsa ba ya fita daga fushin ubangiji ko ku a'a faɗan to ya zan fitar da zai fitar da kansa dama annabi alaihi salatu wasallam ya ce baya halatta musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi fiye da kwana uku sai ce wa khairuhuma man bada bis salam idan an haɗu wanda ya fi kirki a wajen Allah shine wanda ya nema a shirya ya fara cewa assalamu alaikum to amma shaidan baya son ya bar kowa ya samu wannan darajar shi kuma shaidan abin da yake zuga mutane in suna faɗa wai wanda ya nema a shirya shi ya tsorata ko shi ya kaskanta ko shi ne mara daraja ya ce ina ai da bai danye min magana ba so ne mu shekara 20 wallahi shi ya fara har mutum takama yake wai shi wancan ne ya fara to kaji wanda ya fara kuma a wajen Allah ya fi daraja kai da baka fara ba a wurin Allah kai ne kaskantacce a wajen mutane ne kake fankama cewa shi ya nema a shirya kai baka nema a shirya ba to shi da ya nema a shiryan shi in ya nema a shirya har ya maka magana sau uku baka amsa ba to shi sai Allah ya cire shi daga cikin wannan list na mutanen da ba za a dinga musu gafara duk ranar alhamis da ranar litinin ba dama hadisi ya tabbata masu gaba ba sa magana ko sallama ba sa yi ba sa ga miciji duk ranar alhamis da ranar litinin Allah ta'ala yana ware wasu bayinsa saboda ya ga laifinmu ya yi yawa sai Allah ya ware wasu ya ce waɗannan na yafe musu sai ce amma a cire sunayen masu gaba tunda su kansu ba su yafe wa kansu ba to kuma ya Allah zai yafe musu sai Allah ya ce duk masu gaba a cire su don ka san kana gama a cikin wannan list babu kai sai ka je ka nema a shirya to amma neman a shiryan a nan rigima take a nan matsalar take saboda mutane sun ɗauka wanda ya nema a shirya kamar shine na ƙasa ko shine ya tsorata ko shine ya kasa ko shine bai isa ba har sai ka ji wancan yana ba da labari ai shi ya fara zuwa ya min magana ai da ba dan ya fara zuwa ya yi min magana ba so ne mu shekara hamsin muna gaba da shi ana ziga ana kai ta maza ba san shine banza ba shine banzan bazara a shi da haka wannan hadisi ya warware mana wannan matsala don haka in kawo mutum magana haso uku ka gabe abin nan ba to sai ka kyale shi wannan ce Allah ƙara malam lafiya da shekaru masu albarka Allah ina so a faɗa min addu'ar da zan dinga yi eh, domin na rage san duniya aiko babu wani addu'a duk da ka gamu na muna son duniya kowa yana son duniya kawai san wani ne yake finna wani yawa amma duniya ai fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan kowa yana son kyakkyawa a duniya yana son kyakkyawa a lahira shi san duniyar da ake gudu wanda zai sa ka manta da akwai lahira san duniyar da zai sa ka manta akwai lahira ko san duniyar da zai sa ka musanya duniyar da lahira ko san duniyar da zai ɗauki hankalinka ka daina aiki don lahira ko san duniyar da zai sa ka ƙara sabo ka ƙara nisa da Allah ko san duniyar da zai sa idan ka rufe babu halal babu haram haka fara kashe mutane kana sata kuɗi don ka tara abin duniya wanda ito irin wannan san duniyar shine yake da illa amma ɗan kaɗan na duniyar hubbibar da min duniya kuma ɗibu wani sa waju ila ƙorata a sala wannan ɗan san kowa yana da shi amma in ya zarme yayi yawa shi ke mantar da mutum Allah ya mantar da shi lahira kuma ya mantar da shi hisabi ya ta shiga haƙƙin mutane saboda yana ga kamar ma ba za a yi hisabi ba ya shagala ba ma ɗauka za a mutu ba a labarinsa ba mutuwa a labarinsa ba hisabi a labarinsa ba gamuwa da Allah kun fi duniya ka annaka garibin aw abir sabil ba ruwansa da wannan Za a fala tantazir al masa wai za a amsaita tantazir as sabah wa khuz min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika baya cikin lissafin sa wannan shi kawai a tafi neman duniya to sai ka ji wuf kawai mutum ya faɗi ya mutu in aka duba duk abin da ya shirya ba na lahira bai yi wasiya ba bai biya su suka ba bai yi wasiya a biya bashin ba bai ci a ɗauki dukiyarsa a yi wani aikin jin kai ko aikin alheri ko aikin musulunci ba saboda yana tsakai abin mutuwa ta zo bai kawo ta ba bai lissafa ta ba kuma Allah dama ya ce la ta'atikum illa bakatatan so da abin da zai sa mutum ya ji cewa duniya ta ragu wannan tarihin da muke karantawa na manzon Allah sallallahu alaihi idan kana karanta tarihin annabi da tarihin sahabbai da tarihin magabata zaka ga a cikin su akwai masu kuɗi akwai masu arziki amma arzikin bai sa sun watsar da musulunci ba to sai kaga cewa ashe ba wai kin yin arziki ne kin duniya ba a'a arzikin ya zama a tafin hannunka ba a cikin zuciyarka ba idan arziki ya shiga zuciyarka ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka taimaki kanka ba za ka taimaki al'umma ba za ka yi aikin musulunci da shi ba sai dai kawai kwaitar lissafi na nawa ne kai yanzu a ƙasa ku ko a jihar ko a lokal gaman ɗin ku in ana lissafa masu kuɗin jihar kai ne na nawa in na ƙasa ne kai ne na nawa abin da ya dame ka kenan ka fito kai suna ba kuma suna na ka taimaki kowa ba ka gina kowa ba ba wani yaron ka da ya arziki ba wani yaron ka da ya kuɗi ba kashe ma mutane kake yi ma kana karya su don kasa samu su ma taso su tarar da kai kaga wannan shine bala'in san duniya in malanta ce haka in mulki ne haka in kuɗi ne haka in ma talauci ne haka to irin wannan san duniya shi ake gudu domin wani lokaci idan na ga mai kuɗi ko kuma na ga wata mota ko gida sai na ji tsananin son duniya a raina wannan kowa ma yana ji in ka ga gida ka ce kai tabarakallah masha Allah ina ma gidan nan nawa ne ko ka ga wannan mota ka ce ina ma motar nan tawa ce wannan ai kowa yana da wannan amma ka ce sai nayi motar nan ko da karfin tsiya ko da halak ko da haram sai nayi gidan nan ko da halak ko da haram to wannan shi yake nuna duniyar ka tana da tsanani a lokacin da karu ne ya fito da dukiyarsa akwai wanda suka ce wai ya laita lana mislama utiya qarun innahu la zu azim akwai wanda suka ci kai ina ma mu ne karuna kai karuna an more a je bai san karuna kasa zai shiga ba karuna ya fito cikin fakharaja ala fi zinati qala zina ridun al ad dunya ya laita lana misla ma utiya qarun masu san duniya sun ga karuna a cikin kwalliya da ado suka ci kai ina ma mu ma karuna ne inna su hu la zuhadun nazir amma masu imani suka ce wai wai ka annallahu wai hmm? wa sawabu la khairu liman amana wa amila saliha wala yulqaha illa sabirun suka ce kai ai abinda Allah ya tanada a lahira yafi abinda karuna yake da shi ku dinga tunanin ma inda Allah abinda Allah ya tanada wa masu imani zai sa duniyar nan ko kaɗan ka samu sai ka hakura amma da musifa ta zo Allah ya nutsar da shi a cikin ƙasa sai gashi mutane suna cewa oh Allah ya kiyaye mu <laughs> laula manna Allahu na ku sifa bina da ba dan Allah mana ni'ima ba da yanzu ba mun shiga cikin ƙasa tare da shi saboda haka kar ka tsawaita gurin da zai ruguza maka imani kuma daga ci abin da ke ruguza imani kullum ka dinga kallon na sama da kai baka kallon na ƙasa da kai kuma wani sirrin duniya in ka bita da gudu ba ka kama ta amma in ka barta za ta zo ta same ka in ka cire ta ka sa Allah wallahi za ta zo da kanta da kanta za ta wata ce gani ka ce a ni ba ke nake so amma ka mita da gudu ita ma arcewa za ta kisa da ana gudun duniya yanzu duniya ce take gudun mu mu muke binta yanzu da gudu saboda an dame ta an yi cakanta ita ma ta arci kuma ya ce in ya gama ce kyakkyawa sai ya ce oh yanzu wannan auren ta fashe da kuɗi kwarai da gaske wa man khatabal hasna'a falyastasgir al sun ce mai son kyakkyawan mace dole ya ga karancin sadaki ko nawa aka yanka ma inda kyakkyawa kake so ai dole ka hakuri a baka da kokobo ina kaje ka nemo ta daidai kusa da gidanku na islamiyya ku gani daidai ruwa daidai tsaki dama mutum yana kwaso abubuwan da suka fi karfinsa a ya ɗauko wa kansa rigima amma fara daga abin da kake da shi ka bar wa Allah kuma ragowar shi zai ci gaba da gina sadaka ka dinga yawaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sannan ka dinga yawan jin tarihin annabi da sahabbai zaka ga irin wanda Allah ya fi so amma ga yadda suka yi rayuwa balle kai da ko karan dan yawa baka kai ba wani ce malam idan aka ba mutum kuɗi don yin sadaka jariya kamar rijiya ko masallaci babu wata hanya da za a iya cin wani abu a ciki ni abu akwai wanda ya taba cewa zai aiko min da kuɗi a yi masa rijiya to da aka je aka bincika rijiyar sai ya aiko iya kuɗin da za a yi rijiyar sai na ce kai baka take gaskiya ba na ce ai waɗanda za a tura su je a rijiyar nan suna buƙatar su ma a biya su allowances da albashi don kasu taɓa na rijiyar so da haka yanzu za mu ɗauki mutum uku aiki a ƙarƙashin wannan aikin da za kuma kai za ka biya su akwai wanda zai je ya binciko ƙauyen su dilin da ƙauyen ya ɗauki kamfanin da za su ya je su sabe su je su sabe ɗin gurin su kawo report biyansa za a yi akwai wanda shi zai je ya tsaya a kan idansa za a dinga siyo kayan aikin ana yi yana rubutawa yana rubuta report shi ma biyansa za ka yi akwai wanda kuma shi za a ɗora wa nauyin duk abin da suka bukata shi zai je ya siyo ya kawo har a gama aikin shi ma wannan supply din wanda zai yi wannan shi ma biyansa za a yi to waɗannan uku in kana son a yi rijiya to da aka yi lissafi sai ga kuɗin ya kusa kaiwa na wata rijiyar nace to wannan shine magana duk wanda bai gaya maka wannan ba to ƙarya yake yi bayan aikin za a yi ba sadaka ka ba da aiki kuma ka ɗauki nauyin tana ai rija ba za a je kawai a ganta ta faɗo daga sama ba dole abin da na lissafa maka sai an yi da haka in ka yadda da wannan tsarin shine irijiya za a yi ta ba tare da waɗanda aka sa aikin sun yi kwange ko sun yi ha'inci ba da an biya su cikakken albashi da kuɗin aikin da za su kula a aikin amma duk wanda zai ce kawai ungu a ji a masallaci to waɗanda za su yi masallacin ina nasu allowances da albashi so da aka kai kasa su ha'inci a ciki za su ci so da aka duk wanda ma ko da kungiya ce ko wani malami ya ce maka kawai ka da kuɗin rijiya ka tura ya ce to alhamdulillah an gode to ai bai tambaye ka ba ya za yi ya za yi aikin wa zai aikin shi a jihunsa ne zai ɗauki wannan nauyin wata zai ga kuɗin su ma suna da yawa waɗannan so wannan ka gaya mutum gaskiya aikin nan ba zai yi ba sai da masu aikin masu aikin kuma ba wai su mala'iku ba ne suna ci suna sha suna da iyali ba za mu tura su je su yi wajen wani aikin sai an yi wata ɗaya za a gaba wani wata biyu a sa masa allowances ya je ƙauyen ya zauna a yi aiki a gabansa a gama a hando over da mutanen ƙauye ya ɗauko hotuna da bidiyo ya tura maka tun daga farkon aiki har ƙarshen sa ya rubuta maka rufo ya kawo maka shi ma a biya shi to goban aka ce masa za ya aiki rijiya za ga ya sake zuwa da gudu yace to to eh gaskiya ko wannan yace ka gani ban taba ma wannan tunanin ba ban taba wannan tunanin yace to kuma duk wanda bai sa maka wannan tunanin ba bai gaya maka za ya aikin ba ne Biraka ana ana yin wannan sai ga aiki yana ta tafiya. Tun daga siyan ƙasa aka buga report aka ɗauko hoto da aka fara haka aka ɗauko hoto da aka yi kaza duk abin da aka yi kamfani suna aiki ana tura har aka gama aikin da cikakken comprehensive report rubutacce da hotuna da bidiyo da komai har da godiyar mutanen ƙauyen da inda aka yi da har ma da zane suka yi a jiki cewa daga bakin titi zuwa ƙauyen kilomita kaza ne ga dakaci ga waye hadda sunan mutane goma na garin da suka sa hannu suka yi handin oba ya ga report yace to irin wannan aiki kaga shine aiki shine aiki nace amma in ba ku fitar da waɗanda kuka sa aiki to fa a cikin aikin za su shiga in suka ci rabi suka ga kuɗin saura rabi an cinye rabi kaga sai a je ko ai mara kyau ko kuma a ce maka an gama alhamdulillah abu yayi kyau <laughs> ana na fara shan ruwa don ko ba ma ga ruwan ba da ku dinga haɗa aiki da sallama masu aiki ko sahabbai da suke fita jihadi Allah ta yin an yi nasara abinda aka samu a cikin yakin nan Allah ya kira shi ganima ya ce a basu hudu bisa biyar wa'alamu annama ganuntum min shay'in fa anna lillahi khumsahu fo za a basu ɗaya kuma Allah ya kasa shi shida duk da jihadi suka je fi sabilillahi amma Allah ya sa suna da iyali suna da mata suna da bukata suna da kaza dole a wadata su domin kasi ha'inci dole a wadata su domin kasu jinwa dole a wadata su kasu ba iyalansu cikin kaskanci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan mutum ya tafi yaki ka kuma sai ka ina wani aka ce ai ya tafi wa'azi ya tafi wa'azin maguzawa sai ka to ai ya ban matarsa da 'ya'yansa to ai cefa ne a kai gidansa to yayi waya mai gida wallahi tun da ka tafi wa'azin nan fa an soke tukunya ai dole ya dawo amma yau aka ce yaya kuke suka alhamdulillah wala wani ya sauke mana buhun shinkafa uku da taliya da makaroni da kudin cefane ta to kai jama'a ji tsoron Allah inna alhamdulillah inna alhamd sai ya kara samun ƙarfin gura da ci gaba da wazi Maka tura mutum ya je aikin Allah kuma ka rushe masa gida a gani mala'ika ne to mai iyalansa za su ci to sa wannan abubuwan dole sai an gyara shi a dinga ba mutane kuɗin aiki da kuma kuɗin da kuma za su rike kansu don su ji daɗin yin aiki. dan sun ce za su yi aikin Allah ba yana nufin kuma ba su da bukata ba ne to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa